ga dukkan alamu takaddama ta kaure tsakanin hadar gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari da waɗansu 'yan adawa da ke jam'iyyar pdp dangane da bayanan da shugaban ƙasa muhammadu buhari yake yi cewa najeriya tana hama da talauci a sanadiyar matsalolin tattalin arziki da gwamnatin sa ta cimma wannan bayani ko shaka babu ya jawo cece ce, inda jam'iyyar pdp take ta nuna cewar bai kamata a yi wa ƙasar najeriya wannan fallasa ba domin zai iya firgitar da masu ƙoƙarin saka jari a cikin najeriya akan haka ne tuntuɓi wani ƙwararre kan sha'anin tattalin arziki wato malam shu'aibu idris domin in ji ƙarin bayani akan ko nan kalaman na shugaba muhammadu buhari za su iya kai ga masu saka jari su firgita daga shigowa najeriya shugaba ko kuma wani jigo a cikin gwamnati wanda yake rike da wani mukami akwai maganganun da ya kamata ya yi akwai kuma maganganun da koda ya san su bai kamata ya yi su ba a duk lokacin da aka ce misali ministan kuɗi ko shugaban babban bankin najeriya ko kuma kan kan shi uwa uba shugaban ƙasa ya fito ya ce ƙasa ta talauce ko ba za ta iya biyan albashi ba ko kuma wasu abubuwa waɗannan bayanai ne masu tsoratarwa masu razanarwa a ba dole ba ne shugaba ko kuma cikin waɗannan da na fa masu rike da waɗannan irin waɗannan mukaman su fito gaba gaɗi su ce kaza ne duk da gaskiya ce suka faɗa bai kamata ba lalai bane ya kamata a faɗi dan watakila gaskiya tana buƙatar a sa mata wando ko har da riga saboda ba dai a yi mata kwaskwani ma ba dan a faɗi karya a dan yi ta cikin shigifa saboda kada a razana ko a tayar ma mutane da hankali. To amma baka ganin cewa ko da shugaba Muhammadu Buhari bai faɗi haka ba ko bai hurta wannan matsaloli na tattalin arzikin ƙasa ba dama 'yan ƙasa sun sani kuma 'yan ƙasa waje da ke Najeriya sun san matsalar da tattalin arzikin Najeriya suke ciki kuma 'yan saka jarin da da ƙwararru masana da ke ƙasashen ƙetare nan sun san matsalolin tattalin arzikin da Najeriya ke ciki. To wane sauyi ko canji wannan matsayin zai yi don Muhammadu Buhari shugaban Najeriya ya yi magana a kai? Wato Malam Faruku maganar ita ce a ko da yake kusan duk duniya duk wani mai hankali ya san cewa tattalin arzikin ƙasashe masu fitar da man fetur su haƙoci sayar ya shiga wani halin kakanikayi saboda karyewan darajar farashin man fetur. Amma duk da haka nan ba hujja ba ne shugaban ƙasa ko wani jigo a cikin gwamnatin ya fito ya ɗauki wuƙa ya daɓa ma cikinsa da cewa ƙasa ta karye ko kuma ba ta da arzikin da za ta iya misali a biyan haraji. Ai bahaushe yana da wata karin magana yakan ce kura ta ce ko da ta karye karya kafa ta gaba za ta iya yin langarar ɗan akuya. hayya za a yi a ce an kasa wai gwamnati ta fito da ce ba za ta tattalin arziki ya karye ko kuma babu kuɗin da watakila ba za a iya biyan albashin misali ministoci ba duk da an ce ba shugaba buhari ya faɗi wannan daga baya mai bashi shawara a kan fannin yada labarai ya fito ya karya wannan bayani ai kaga su kan kansu gwamnatin buhari da kuma fadar shugaban ƙasan ta fahimci wato illa ko kuma kuskuren wannan bayani shi ya suka fito suka yi masa suka ce ba haka nan ba ne. malam shu'abu idris kenan wani kwararre kan sha'anin tattalin arziki a tattauna da ne da shi a abuja to amma a waje daya malam garba shehu kakakin shugaba muhammadu buhari yana yi min tsokacin cewa lallai wannan bayanin da shugaba muhammadu buhari ya yi gaskiya ne saboda shi mutum ne da aka zaɓe shi akan gaskiya kuma ba lallai ne a ce ya zo ya gaya wa duniya ƙarya ba. Eto eh yanzu idan shi ne son zuba jari aka shimfiɗa mara ƙarya ya amfani da wani ya taka ya shigo Najeriya ya zo ya ga abin da aka alƙarwanta masa ba haka yake ba an masa adalci yake kenan abu na biyu kuma shine shi shugaban Muhammadu Buhari Najeriya da suka zaɓe shi kirari ake masa ana cewa mai gaskiya ko to kuma ya zo ofis kuma a ce gaskiyar nan da aka san shi da ita ya jingine ta yayi yi ƙarya kenan ita wannan mashin idan sun yi wannan shimfiɗa ta yaudara don a samu wata bukata da zai a biya wannan ya rage nasu kuma yanzu ba ga shi jama'a suna gani ba a gani najeriya ga ta baki ne shugaba buhari zai faɗi baki ne bari ne zai faɗi baki ne ƙasa kuma sai a bita a hankali yadda bahaushe yake cewa in ba ki da gashin wance ba za ki kisan wance ba sai mu zauna daidai gaskiya inda Allah ya mu mu yi kokari mu haɓaka tattalin arziki mu gina in ƙasa ta azurta tattalin arziki ya bunƙasa ana iya faɗaɗa abubuwan nan ana iya fantamawa a yi amma dai yanzu ba lokacin hakan ba ne abin da yake nunawa kenan. akwai wasu masana sha'anin tattalin arziki da ke ganin cewa ko da ba a yi ƙarya ba ya kamata a ɗan sakaya kada a buga ƙararrawar ƙwarai da gaske har ya razana wanda za su saka jari kamar ƙasa da ƙasa ma waɗansu ƙasashe da ke fuskantar irin wannan ƙalubale a baya ba su hito suka irin wannan falasa ba ake gani. ina tabbatar maka cewa su waɗanda suke son su zuba jari daga ƙasar waje babu wanda zai kusa kuɗin sai kawo cikin ƙasar ku ba tare da ya samu ƙwararre consultant wanda zai bincika masa ya ga cin cewa abin nan da zai ɗauka ya kawo zai kawo masa alheri ko kuma zai ja masa asara ne kai idan ka ce wai a'a yaudara za ka yi idan a zo a zuma maka jari kai kake yaudarar kanka. Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da cece kucin da ya biyo bayan kalaman da Muhammadu Buhari ya yi na cewa Najeriya tana fama da talauci yayin da jam'iyyar PDP kuma mai adawa da gwamnatin take cewa yana kokari ya kori masu kokarin saka jari a cikin Najeriya. Umar Faruk Musa, Mura Amurka a Abuja, Najeriya.